Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. yau ranar laraba 23 ga watan janairu na shekarar 2019 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. 'Yan majalisar dattawan Amurka suna shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu bukatu guda biyu. Hukumomin leƙen asirin Amurka da ke ƙoƙarin tsara ayyuka na tsawon shekaru hudu na fuskantar ƙarin ƙalubale. Hukumar zaben kasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben kasar na farko. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta zargi 'yan adawa da kulla makarkashiyar ta da fitina a lokacin zaben watan gobe. Bayan haka za ku ji rahoto a kan kiran da ministan shari'ar jamhuriyar Nijar ya yi ga manyan da ke amfani da ƙarfinsu wajen ganin an garkama bayan Allah ba tare da wasu hujjoji ba. A ƙasar kamar kuma za ku ji cewa mutane sama da dubu arba'in ne suka tsallaka zuwa Najeriya sakamakon aron gamar da jami'an tsaro ke yi da 'yan awaren ƙasar. Bayan haka muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Turai ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan majalisar dattawan Amurka suna shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu bukatu biyu da 'yan Republican da 'yan Democrat suka gabatar daban-daban a gaban majalisar waɗanda ke neman a kawo ƙarshen dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar. tuni dai 'yan jam'iyyar democrat masu rinjaye a majalisar wakilai suka amince da dokar da za ta samar da kuɗaɗe da za a tafiyar da wasu ma'aikatan gwamnati har zuwa takwas ga watan fabrairu matakin da zai ba da damar a buɗe ma'aikatan gwamnati yayin da ɓangarorin biyu za su ci gaba da muhawara kan samar da tsaro akan iyaka amurka sai dai a cikin kasafin kuɗin na 'yan jam'iyyar democrat babu kuɗin da shugaba donald trump yake bukata na gina katanga a tsakanin kan iyaka amurka da mexico amma kasafin kuɗin 'yan republican na kunshe da bukatar da shugaba trump yake so ta kashe dala biliyan 5.5 a bakwai a kan katanga da kuma baiwa wasu baƙi da suka shigo amurka ba bisa ƙa'ida ba kariya ta wani ɗan takaitaccen lokaci. Fadar White House ta ce shugaba Trump ya shirya tattaunawa a kan shirinsa na gina katanga tsakanin Amurka da Mexico a yau Laraba tare da shugabannin masu ra'ayin mazan jiya har da na jiha da kuma sauran shugabannin ƙananan hukumomi. Hukumomin leƙen asirin Amurka da ke ƙoƙarin tsara ayyukansu na tsawon shekaru hudu na fuskantar ƙarin ƙalubale yayin da ake ganin ƙarin rudani a sassan duniya. an kuma a kuma daidai lokacin da tagomashin kasashen yammacin ke dishewa a fannin kere-keren zamani da kuma rashin tabbas kan kudaden kashewa da hukumomin leƙen asiri za su yi amfani da su wajen tafiyar da gudanar da ayyukansu muna fuskantar kalubale a gida da kuma faɗin duniya baki ɗaya dole ne mu sauya yadda muke tafiyar da abubuwan domin kama linzamin yadda za mu rika gudanar da harkokin harkokinmu ta wasu hanyoyi daban kamar yadda sabbin tsare-tsaren tattara bayanan sirri suka nuna daraktan hukumar bincike dan court ya faɗa wa mambobin hukumomin binciken asirin cewa a cikin wannan sauye-sauyen akwai buƙatar a rika faɗan gaskiya idan har ana so a kai ga ci Hukumar zaben ƙasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben kasar na farko. Tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin Prime Minister Yingluck Shinawatra a shekarar 2014. Ɗaukan wannan mataki na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da Sarki Maha Bajiralanko ya amince a yi zaben. Gwamnatin sojoji na gwamnatin sojoji na Prime Minister Prayut Chanocha ta jima tana jinkirta zaben wanda a farko aka tsara za a gudanar a shekarar 2015. A baya an tsara za a gudanar da zaben ƙarshen watan Fabrairu, amma gwamnatin soji ta ce ba ta so lokacin zaben ya zo daidai da bikin naɗin sarautar sarki Maha Bajirlanko. wanda aka shirya za a yi a farkon watan mayu kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Wata jaridar kasar Australia ta ce China ta tsara wani marubuci ɗan kasar Australia wanda ɗan asalin kasar China ne da ke yawan kalubalantar manufofin gwamnatin China a lokacin da ya kai wata ziyara ƙasarsa ta asali. Jaridar Sydney Morning Herald ta ce, jami'an tsaron sun tsare Yan Hengjun a birnin Gwanjo a ranar Juma'a da ta gabata bayan da ya sauka a filin jirgin sama tare da matarsa da 'yarta bayan da suka taso daga birnin New York. Iyalan dai sun shirya hawa wani jirgi ne da zai kai su birnin Shanghai, amma ba a bayan izinin ci gaba da tafiya ba. Wasu abokanan yan ne suka faɗa wa ma'aikatar harkokin waje da kasuwanci ta Australia wannan lamari. Ma'aikatar ta ce yanzu haka tana neman bayani kan ɓacewar wani ɗan ƙasarta da aka ba da sanarwar cewa ba a gan shi ba, amma kuma ba ta yi ƙarin bayani ba saboda wasu dalilai na sirri. Shugaban ƙasar Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya isa birnin Moscow domin tattaunawa da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin. Ziyarar ta sana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Turkiyya suke shirin ƙaddamar da wani hari a kan mayakan kurdawa na YPG da ke Siriya. A makon da ya gabata, Erdogan ya rubuta a cikin jaridar Rasha Daily Command cewa ba za su nemi shawara daga wurin kowa ba kan yadda za su yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda ayyukansu suka jefa al'ummar cikin mawuyacin hali na tsawon sama da shekaru talatin. Gwamnatin Turkiyya ta ɗauki ƙungiyar YPG da jam'iyyar siyasa ta YPD a matsayin 'yan ta'adda da suke ta da ƙayar baya a cikin ƙasar Turkiyya. gwamnatin turkiyya da rasha suna goyon bayan bangarorin da ke adawa da juna a yakin basasar da ake yi a siriya lamarin da ya kai ga turkiyya ta harbo wani jirgin yakin rasha a shekarar 2015 tun kuma daga lokacin ne shugabannin biyu suke ci gaba da ƙara haɗa kansu a ƙoƙarinsu na kawo ƙarshen rikicin ƙasar ta siriya Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasa. A yayin da zaben watan gobe ke karatowa a Najeriya, ministan yada labaran kasar Lai Muhammad ya zargi 'yan adawa da shirin da zaune tsaye a lokacin zaben. Sai dai 'yan adawar sun ce basu san da wannan zancen ba. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. Gwamnatin Najeriya ta zargin cewa 'yan adawa na kulle-kullen ta da fitina a lokacin babban zaben watan gobe, musamman ma a jihohin Arewa goma da hakan yada da shigo da tsagero daga jamhuriyar Nijar. That we have credible intelligence that armed bandits and Boko Haram insurgents have been mobilized to engage in massive attacks and other acts of violence Ministan labaru Lai Muhammad ya bayyana zargin da nuna 'yan adawa sun haɗa kai da 'yan Boko Haram da sauran 'yan ta'adda inda za su ma kai hari kan wasu gwamnoni baya ga shigo da makamai daga ketare. Kuma ya ce gwamnatin tana da cikakkiyar hujja ba wai korafi na haka kawai take yi ba. Jam'iyyar APC a nata bangaren ta musanta wannan matsayi na sashen ta nazartarwa ba inda ta ce aikin jami'an tsaro ne su bankaɗo masu tada zaune tsaye ko masu son yin haka. Mataimakin shugaban jam'iyyar sanata Lawali Shu'aibu da ke kula da jihohin Arewa ya bayyana matsayin jam'iyyar da hakan ke nuna mubaya'a ko mara baya ga matsayar gwamnatin. duk wanda ke da kwalle-kwalle ai akwai abu jama'an tsaro mu ba mu iya tashi tsaye mu je mu hana mutum da hankali amma in har su jami'an tsaro suka ji sai su bincika in kuma suka zo bincika ba wai za su yi amfani da wai saboda mu ne rike da gwamnati mu muka yi magana ba a'a za su yi aikin su su yi binciken su na gaskiya duk wanda aka gaza tashi da hankali in ya cancanta a hukunta shi a hukunta shi in kuma abin da yayi za a tsawanta mashi ne sai a tsawanta mashi mu dai abin da muke so a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali dai wannan ma zargin da Obasanjo ya ce ita wannan gwamnatin ta tamkar ta bace ce wajen murkushe yan adawa kuna jayayya da wannan maganar kenan to ashe obasanjo eh, lokacin goodluck jonathan me yace game da buhari ai babu irin shi babu wanda zai ceci kasar nan kamar buhari ko babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta yi watsi da zargin da nuna gwamnatin ta gaza cika alkawarin murkushe boko haram da haka take fakewa da irin wannan zargi sakataren jam'iyyar na kasa sanata umar tsauri ya mai da martani yana mai cewa duk raga tsaro na hannun masu mulki ne allah ya ji kan sani abacha ya ce idan ka ga tarzoma ta hula ta wuce kawa saba'in da biyu to gwamnati na da hannu a ciki wannan abun da ake aikaman wasan yara aka fara shi amma gashi wankin hula na so ya kai gwamnatin najeriya dare kamar yadda ta faɗi shine akwai iyawa wanda baya iyawa 'yan shi kunya za a ji to bai kamata mu ta magana security ba a yanzu don kowa na ji a jikin shi satin da ya wuce gwamnan katsina ya hito kuru-kuru ya ce shi kan shi ana aika mashi to idan gwamnati ya ina kama shi to kuma ke da tsaro kenan amma ai da ce abin da ake mu tsaro ya inganta a ƙasa ko ina an yi kaza an yi kaza to yanzu da can harshen tsaron a ah, north east yake to yanzu har kai gidanka sai dai Allah ya tsare ka in za a tuna tsohon shugaba jonathan a littafin tarihin jagorancinsa ya ce cikin zargin da aka yi masa lokacin yana mulki akwai kirkiro boko haram da rage yawan jama'ar arewa da ya nuna da ya kamata a gabayan 'yan ta'addan tun da yanzu ba shi ke kan karagar mulki ba nasiru da malika kayan murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu El Hikaya To yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda ministan shari'a kasar ya ja hankalin manyan jami'an da ke amfani da matsayinsu don kulle mutane a gidan yari ba tare da wata kwakwarar hujja ba sakamakon lura da irin yadda wannan mummunar ɗabi'a ke kokarin samun wurin zama a kasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Yawaitar koke-koken jama'a a kan ɗabi'ar garkame bayan Allah a kurkuku da nufin huce takaici saboda bugon gaba irin na waɗanda ke rike da babban mukamin hukuma ya sa ministan shari'ar Nishar Mor Amadu aike takardar jan hankula ga alƙalan da ke shigar da ƙara da sunan hukuma wato procurer kan buƙatar ɗaukar matakan murƙushe wannan sabuwar ɗabi'a da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Sakataren ƙungiyar alƙalan shari'a ta Saman Nuhu Abubakar ya yi ƙarin haske a kai. A namu gani ya yi bayani ne bisa kan wasu koke-koke da mutane suke yawan yi e, wanda suka kwatanta da harkokin da bai kamata ba hukunta mutum ta hanyar laifi na saba ma dokokin ƙasa. E, maluma masu karɓar da kara ko shigar da kara suna amfani da damar da doka ta basu suna huce kama gona da iri. Shine ya tunatar da su ya musu jan hankali ya musu jan kunne ja in sha akan maganar bashi a tsakanin wanda ya ci bashi da wanda ya bayar na daga cikin matsalolin da suka fi zama silar aika mutane kurkuku a 'yan shekarun nan a nan Nijar lamarin da Jori Ibrahim na kungiyar Alternative Tuwayen ke dangantawa da raunin wasu ɓatagarin ma'aikatan hukuma. Tun 1966 aka shido wani ƙuduri wanda a shahin shi na goma sha ɗaya shine ya ce ba kasashe duka wanda suka amince da wannan yarjejeniya ya haramta gare su dalilin bashi a sa mutum gidan kaso in ya zama na ya kasa biyan bashin da ake bin shi amma wannan bai ba da daman ba na mutum yana iya ɗauka bashi ya zaman shi saboda akwai hanyoyi waɗanda doka ta bada ba na zuwa gidan kaso ba ne amma ana diba in yana da arzikin kiya ne ya yi akwai hanyar da ake bi a kwaci arzikin shi a biya a saida ma in ya haka a biya mai bashi bashin shi gidan kaso ne ba a zuwa dalilin bashi kuma wannan abubuwa lalle an san da abu ne da ke wakana a cikin ƙasar mu ta Nijar Nijar tunda mutane in kana da matsayi na iko wani bi abin da ma bai taka kara karya ba ana amfani da iko na zandarma ne polisi ne ko zuzu ne ko wani su sai ga an kama an ci a dai ka arhe alhali abu ne wanda doka ta haramtar da shi. Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ya bayyana cewa dukkan 'yan Nijar su daya a gaban shari'a dalili kenan da masanan doka ke ganin ya zama wajibi hukunci ya hau kan dukkan wanda aka tabbatar an same shi da aikata ba daidai ba babu wani mahaluki wanda ya hi karhin doka haka ne tsarin ita dodurwa ko su kansu malumin shari'a masu yanke shari'a doka ta ba da dama ga wanda suke kalkashin su kamar firizidan firizidan na zauren shari'a in suka ga kamar wani abu da suke yi wanda bai dace ba doka ta ba su dama su musu jan hankali kuma doka ta ba da dama malamin shari'a in ya yi lahani ana mushi hukunci. Wani binciken jin ra'ayin jama'a da hukumomin Nijar suka gudanar a shekarar 2012 ya yi nuni da cewa kusan kashi 70 daga cikin ɗari na 'yan ƙasar ba su gamsu da yadda abubuwan ke gudana a mashara'antu na zamani ba. Mafari kenan da aka shirya wani taron da ake kira etashe ne de Logistics inda aka tantauna hanyoyin warware matsalolin da ke hana ruwa gudu a kotuna. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa kowa da ta kare da ta aji. Eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa. Madalla a gaida Sulaiman Mani Barma daga Nijar yanzu kuma za mu je ƙasar Kamaru. Mazauna bangaren 'yan awari sama da dubu arba'in ne suka tsallaka zuwa Najeriya domin gujewa rikicin da ke faruwa tsakanin masu tayar da kaya baya da jami'an tsaro. Wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba ya aiko mana da wannan rahoton. a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sama da mutane miliyan hudu ne suke cikin halin yasu to shekaru biyu da suka gabata ne dai ake dauki ba daɗi tsakanin masu da kayar baya da kuma gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru domin suna bukatar ballewa daga kasar wanda al'amarin ya kai ga mazauna wannan bangaren sama da dubu arba'in yin gudun hijira zuwa kasar tarayyar najeriya domin tsira da rayuwarsu kamar yadda kungiyar agaji ta amnesty international ta tabbatar na tambayi alhaji abdulkarim mazauni ne a birnin Baminda ko ya suke ji da wannan hali da ake ciki? Abin da ya kamata a yi, ya kamata a sake kowa da kowa da aka kama shi sabila wannan abin. Kuma eh, a sama cire sojojin nan eh, a gina mutane gida su dawo a zauna a yi magana. Don yanzu don an zo an ba ma wani ma ko katifa ko an zo an gina masa daki sojoji aka ce jiya ma sun kona wani gida yanzu ma aka ce sun kashe mutane a ta wani ƙauye ta can. To kaga abin ana tafiya ne a je gaba da baya. Abin da ya kamata a yi a sake kowa da kowa a zauna a yi magana a cire sojoji. sojoji shine yafi to ai su dama su dama daukan eh, makamin da suka yi ba sun dauka bane su tsare kansu eh, gwamnati ne za ta fara ta cire sojoji sannan mu gani ko waɗannan za su soro suna kashe mutane don su kan sun dauka ne su tsare kansu sun soma dama su kan dama suna nan ba bindiga ba komai suna protest ne to aka zo kuma yanzu aka soma kashe su su ma suka dauki bindiga to kuma kaga bayan da za a yi kana yaki da mutum ka ce masa shi aje bindiga kai kana da naka ba zai yiwu ba ah, wannan kan wannan kan ba abin nan shi bane ko duk inda yace zai zauna a kasan duniyan nan ai yana da yana da right wannan to shi dama ya ce shi ba dan garin kamaru bane mm. sake shi na abu mai kyau ne amma sake kowa da kowa in an ka sake in aka sake su kam to eh, zanga zanga kan za a tsayar kaɗan in suka dawo shi a zauna kuma a yi magana a nan za a samu zaman lafiya ka ta alhaji dr musa Useni shi kuma dan kungiyan wato hakkin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya labarta mini. Eto eh a gaskiya al'amari abubuwan din dai har yanzu suna da taɓarɓarewa ko da yake mutane a yanzu dai abin da za a iya faɗa game da farar hula gaskiya al'amari su yan awarin sun fi yin ta'addanci a gaskiya al'amari saboda kaga a nan kwana biyu nan kawai a masamman shashin babanki da sauransu suna ta wato kidnap suna ta daddaukan mutane suna tafiya da su daga gidaddajin su suna kwace musu dukiya da sauransu to kaga wannan matsala ne da dama kuma da wani kira da muka yi ta hanyar farar hula ga gwamnati da cewa cewa ita ma ta sa lura saboda maganan cin zarafi to wannan su ne abubuwan da muke yi a ciki amma gaskiya al'amari sayan aware a yanzu dai muna ganin su ne suka fi fitina game da wato harkar eh, norway da starway eh daga cikin daga cikin hanyoyin da muke yi muna ta yi ma maganganu da gwamnati kamaru san kwanan nan an samu canjin gwamnati muna tsammanin cewa yana daga cikin wato amsa kiran da aka yi shine a samu canji to wayannan su ne abubuwan da suke nuna mana da kamar alamar cewa za a kawo canji yin saboda sabuwar tafiya da gwamnati kamaru ta kawo. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Alasan Halilu na asalin ƙasar Nijar. mazaunin garin Porjanti da ke kasar Gabon. sai ku za kuna da iyalanku a nan Gabon koko suna can a gida kamar kai kace ka bar iyalanka sana a Agulum a can a kasar Nijar. Eh to lalle lalle aksarin aksarin an Nijar wa'anda ke zuwa nan akwai masu samun suna wuce a kasashen turai amma ba kwarai ba amma wasu daga nan ne kamar mu dai alhamdulillahi suna samun iyakacin da bukatocin su suna koma muhallinsu Eh, muna koma muhallin mu shekara ɗaya muka yi nan mu koma gida mu yi shekara ɗaya ko mu shekara biyu nan mu koma gida mu zo mu yi shekara ɗaya mu dawo wannan ya hiyar mana sauki ta da ne ta muke gani ina gani. Hmm. to matan kuke bari can gida su ba sa da ba su kamar nuna nuna rashin nuna damuwa kamar kun mance da su wajen wata takwas wata tara. eh to lalle nan akwai matsala akwai muskila kaɗan ko kuma ba sai ba kaɗan ba saboda dai akwai ana shan bambam kwarai daga matan ne akwai wasu suna iya hankulin zaman mu nan shekara biyu shekara uku idan mun kula da komi nasu suna can suna iya hankulin mu lalle hakikan akwai su wanda Allah tuha ma asiri haka suna iya hankulin mu har shekara biyar ma to amma wata akwai wasu kuma daga kazo shekara watan nan biyu uku hudu biyar za su ce maka wani eh, ka sai da zaka daini ko in ji wajen ka ko kuma eh, ka taho wasu daga shekara ɗaya za su dinga maka salho su ce maka wani ko ka zo ko ka zo ko ka turo min kuɗi in je wajen ka eh domin haka Allah ke saboda Allah to amma kuma in ba haka bai samu ba sai a ɗan hankali in an samu hatsari kuma a cikin wannan abu sai da dai duka a san yadda za a yi a gyara ko kuma a warware to malam uh, halilu ganin ka ya kamata mutum ya bar ma iyalan shi mata shi da ɗiyan shi shekara biyar bai shi ganin su ba kuma a cikin uh, ba to wani kira gare ka ga wani kira gare ka ga waɗanda suka bar eh. iyalan su kuma yanzu suna sauraron mu da suke a gida a can ƙauyuka suna sauraron hira da muka yi tare da kai to lalle dai lalle dai malam adali toro abin da nake son in kwatanta muku eh, nake in kwatanta ma dan yan uwa dangi a yi hattara a rage ni dai ban taɓa yi haka ba misali ba zan zaɓa kai na bane in ce ban taɓa yi ba zai dai in ce ma yan uwa dangi duk saboda Allah zan hattara a dinga duba irin wannan a da za a yi a zan sanin yadda za a yi ana barin ainihin yali a cikin wani lokaci eh, a zan koma kuma ga yali kamar yadda Allah ya ce ga lokacin kalilan da wanda Allah ya tura muna na na je a koma wajen yali a takaice yanzu a shekara guda in kun je kun fara bida kamar mutum na iya samun shika eh, haka dubu nawa haka na dala. Yanto eh a nan cikin an bida Mhm. akwai waɗanda ake ɗauka aiki a nan ƙasar gabon mhm. akwai wanda ake ɗauka jika ɗari wata wasu a ɗauka su jika tamanin wata kenan eh, jika kenan dala dala ɗari biyu kenan na amurka eh to akwai kuma ainihin wanda adda wuraren su na aiki su kuma wannan wani abu ne daban eh suna da wuraren su na aiki kamar wanda yake da kan fatirin shi kan ko kuma yana da wurin shi na ma'aikatar shi ta nama ko kuma yana da wani wurin shi na dinki an wannan duka eh, wani dada wani abu ne mai tsoka daban wanda shi wanda ake da suma ana samun iyakacin gargado alhamdulillah to aksariyar mata aksariyar wanda ke zuwa can a gaban bida matasa ne latija ne tsofi ne koko me zaka ce to ne dai hakika mu ɗan Nijar ba mu saba hita mu bar Nijar kwanmu da kwarkwatan mu ba dama mu matasa ke insani matasa ke insani zai wurin neman kuɗi kuma da lokaci ya yi na bazara din nan wanda duk aka kusa kamar munan nan ba wanda aka kasa turai da sai a tafi gida a je a yi noma a dawo kamar mu nan ko da shika nan yana biyu yana da tsada zuwa gida ba duk mutum ya yi haka amma shekara ɗaya shekara biyu muna koma saboda Allah muna koma To mm. a yanzu kuna wata kungiya mai kula da wata kuna wata kungiya a nan Gabon wadda ta hada da 'yan nijar wanda suke ku hada kanku da juna domin taimaka ma juna tsakanin ku. Lalle hakika an soma amma a can da babu amma yanzu an soma akwai kungiyoyi wanda aka kakkawa wuri wuri wanda suke anguwa anguwa nan kamar muna mu muna da kungiyar da muke mun kafa wadda can ga gida Nijar akwai ta wanda ana ana buƙatar duk wani abu ana yi gyaran hanya ne masallaci ne duk abin da kamata muna taimaka a yi shi da kai tsaye insha Allah. Allah san Halilu lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani. Masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Allah san Halilu na asalin ƙasar Nijar mazaunin garin Porjanti da ke ƙasar Gabon. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. madalla a gaida Abdulaziz Adali Turu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Aminu Adamu Malamadura a jihar Jigawa inda ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. don Allah ku bani dama na yi kira ga tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo da ya kamata ya sani talakawan Najeriya fa yanzu sun dawo daga rakiyarsa domin sun gane ciwon hassada ne ke damunsa. Saƙonmu na gaba kuma ya fito daga wurin abubakar kawo girgir inda ya ce, To haƙiƙa, sake ɓallar cutar lasa a ƙasarmu Najeriya a daidai wannan lokacin da yanayin zaɓe ke danno kai wani babban abin jimani da firgitawa ne a don haka muna kira ga gwamnatin najeriya da kuma hukumomin lafiya da su tashi tsaye domin murkushe wannan cuta baki ɗaya a ƙasarmu sai kuma saƙon lawal sani na kawu daura inda ya ce ina kira ga kungiyar kwadugo ta najeriya cewa ta yi haƙuri da naira dubu ashirin da bakwai a matsayin mafi ƙarancin albashin ma'aikata da gwamnonin jihohin najeriya suka ce za su biya domin kada a shiga halin da zai zama mai da hannun agogo baya sai kuma sako daga wurin sade sa'idu daura inda ya ce muna kira ga malaman addinai a daidai wannan lokacin da muke dab da babban zaɓe ya kamata ku yi kira ga mabiyanku a kan su guji duk wani abin da zai iya tada hankali a lokacin zaɓe ko kuma bayan shi. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Hassan Dogo tsari inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu jawo hankalin 'yan siyasar jiharmu ta Katsina masu yin zagi ko tsinuwa ga shugabanni. Ya kamata mu yi ma kanmu kiyamun laili. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. labaran a takaice. 'Yan majalisar dattawan Amurka suna shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu bukatu biyu da 'yan Republican da 'yan Democrat suka gabatar daban-daban a gaban majalisar waɗanda ke neman a kawo ƙarshen dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Hukumomin leƙen asirin Amurka da ke ƙoƙarin tsara ayyukansu na tsawon shekaru hudu. na fuskantar ƙarin ƙalubale yayin da ake ganin ƙarin rudani a sassan duniya. Hukumar zaben ƙasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben ƙasar na farko tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi na gwamnatin Prime Minister Yingluck Shinwanatra a shekarar 2014. To ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.